أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na takwas ko muna karshen suratul baqara darasin da ya gabata ko tafsirin da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi wato ainihin bashi idan za a ba da bashi ana buƙatar a samu shaidu kuma a samu ainihin wato rubutawa saboda tsoron abin da zai je ya dawo ko da rikici zai tashi idan akwai shaida ko an riga an yi rubutu to al'amari yana da sauki idan kuma ba a samu wannan ba ba a samu mai rubutu ba ko kuma ga mai rubutu amma babu tawada ko babu biro ko babu takarda ubangiji ta lafi ko ai jingina idan ka bada dingina kana da tabbas mutum zai dawo maka da abun da ka bashi bashi saboda abun dinginan zai fi wannan abun da ya karba bashi din ko kuma ya zama daidai da shi kama Allah ta'ala ce idan shashi fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabba in kuma shashin ku ya amince da shashi to ba sai an yi rubutu ba ba sai an kafa shaidu ba ba kuma sai an bada da ba akwai dai akwai amana ya halatta a yi bashi ba tare da wayannan abubuwa guda uku wannan shi yake nuna shaida a bashi ba wajibi ne. rubutu a bashi shi ma ba wajibi bane haka nan jingina ma a bashi ba wajibi ba ne domin Allah ta'ala ce in an amince wa juna to babu wani matsala za a iya yin bashin a haka wanda galibin kuma basu suka da muke yanzu ba rubutawa ake ba sai dai idan manya-manyan su suka to shi amincewa malamai suka ce al-itimanu wasiqatun billahi min al-mudayin wa muru'atu min al-madin wato shi amincewa wato fiqa ne da ubangiji subhanahu wataala daga wanda ya bada bashi idan mutum ya baka amana to ya amince da Allah cewa lalle in kai mai rikon amana ne shi ya yadda zaka dawo masa da sa so zaka ba sai ya rubuta ba ba sai ya kafa shaidu ba ba kuma sai ya bada ainihin jingina ba sannan shi kuma wanda ake bin bashi ya rike wannan amana in ya samu ya kawo ba tare da yayi inkarin bashin ba shi ko mutunci ne a gare shi yasa da a ce idan mutum bai faɗin ba ko mutuncinsa sai zuwa idan ka ce amana kai inkari ana bin ka bashi kace ba a bin ka kaga mutuncinka ya zube amana shi ne lallewa ne yana bi ga kuɗinsa ko kuma ban samu abin da zan biya shi da shi ba a yi haƙuri a ƙara daga min kafa amma tabbas yana bi na bashi to kaga wannan ita ce amana da idan kana da wannan kana da mutunci a cikin mutane saboda la dina la imana liman la amanata lahu wanda bai da amana bai da me bai da ainihin wato imani kamar yadda zo a hadisi so da haka kar ce zo maha'inci mutum ya zama wato mai rikon amana kuma a shaida shi da amanan wannan shine mutum yana daga cikin siffofin munafukai fa iza kana in an amince wa mutum sai ya ha'inci an amince maka an baka kuma daga baya ka zo ka ce sabba haka bane ka zo ka yi ha'inci to wannan siffa ce ta munafuki ba siffa ce ta mutanen kirki akwai ta kisa a wani hadisi da yazo ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yi wani mutum a cikin banu Isra'il wanda ya tambayi wani dan uwansa daga cikin banu Isra'il ya bashi bashi sai wanda ya bashi bashin dirhami dubu dinari dubu akwa dinari dubu kuɗi ne masu yawa miliyoyi ne a yanzu sai ce ya bashi bashin dinari dubu sai ce mata ka zo mini da mai shaida waye zai maka shaida cewa na baka bashin dinari sai ce masa kafa billahi shahida ita ya Allah ya sai zo mai shaida tsakanin Allah shine shaida sai ce to na da wa zai maka damu ne kuma ta yanda idan baka kawo ba zan je in same shi ya nemo mini kai ko ya biya ni kudi na sai ce kafa billahi kafila Allah ya isa ya zama mai lamuni shikenan sai ya tada wannan sai ya bashi dinari dubu Allah shi ne shaida kuma Allah shi ne mai shi ne garan kansa mutumin ne ya tafi da wannan kudi wannan ɗin ya gaskanta shi ce sadarka kai gaskiya ya bashi wannan kudin ya tafi da shi garin ya tafiya da su to lokacin da ajali yi zai dawo masa da kudinsa akwai kogi tsakaninsa da shi ya nemi jirgin ruwa ya rasa ya buga ya buga jirgin ruwa da zai hau ko ya bada sako ma a zo a kawo masa a alƙawarin da suka yi dama zai zo bakin kogi ne ya karɓa ya nemi jirgin ruwa ya rasa shi ko ba zai iya haura kogi da haka ba to da ya rasa yadda zai yi shi kuma baya son ya safa alƙawarin saboda amana shine sai ya ɗauko itace ya zo ya ɗauki itace sai ya huda shi rarake sai ya sa kuɗin a ciki dinari dubu sannan ya rubuta wasiƙa ni ne wani ga haƙƙinka nan wani ya yi bayani komai da komai cewa ya dawo masa da ke nan sai jefa wannan itacen a akan kogi nan kogi ya kama tafiya da itace sai ya juya to sai addu'a ya roƙi Allah subhanahu ta'ala ya ce Allahumma innaka ta'lamu anni tasallaftu anni tasallaftu alf dinari yace ya Allah ka sani na ci bashin wani dinari dubu fasalani kafilun fa kafilan kafa billahi kafila ya tambaye ni wa ne zai zama garanto na ila ilamunce ni nace kai ne mai lamuni na kuma ya tambaye ni wane ne zai mini shaida nace kai ne mai mini shaida ya Allah haka muka yi da shi wannan wanda ake wanda yake bi na bashi kuma na yi kokari na in samu jirgin ruwa wanda zan ba da sakon nan a kai masa ko ni in kai masa da kaina abun ya gagare ni ya ubangiji na ajiye maka wannan kuɗi saboda haka sai jefa sai ya juya wato ya bawa Allah wannan amana ne dama shine shaidan su kuma shine wato ainihin mai damu shike ne juya ya tafi wannan wanda yake bin bashi lokacin biyan bashi yayi dama sun yi dasu a zuwa bakin kogin ne inda jiragen ruwa suke sauka sai ya tafi ya je sai bai sami jirgin ruwa ba ya samu ba kowa a wajen ya jira ya jira ba kuwa sai ga wani itace nan ya taho kuma ruwan sai zo ya jefar da itace a bakin gawa shi kan ya ce to bari ɗauki itacen nan in kai wa iyalai na su yi mana girki to da aka sai nemi itace a matsayin ya yi kirare ne zai je ya kai a kona a yi abinci to itacen babba ne yana buƙatar faskare da ya je kai shi gida sai kama faskarawa da ya fara shi biyu kenan sai ya ga kuɗi da kuma takarda a ciki to da aka bude ya ga dinari dubu kuma ya ga bayani na wannan mutumin cewa ga kuɗin ka nan na dawo maka da shi amanan da na karɓa shikenan sai ya dauka, ana ne shi mutumin nan tun da ya turo kuɗin yake ta neman jirgin ruwa kuma ya sake samu wata dinari dubu yana neman jirgin ruwa ko da wannan sakon bai zai isa ba shi kenan sai ya dauka ya je kai masa saboda haka kawai sai ya samu jirgin ruwa sai ya tafi yana rike da kudin sa dinari sai je ya same shi ya ce ga dinari dubunka wanda ainihin na karɓa bashi sai ce a ah, babu sakon da ka turo mini ne sai ce a ai na ce maka na nemi jirgin ruwa na rasa na yi na yi na nema na rasa sai ce to ai sakon da ka ba wa ubangiji ala ya kawo mini sakon ya iso ne saboda haka ka ɗauki dinari dubunka ka koma da su shi kenan ya ɗauka kuma ya koma da su wannan hadisi ingantacce ne ka duba amana ne wannan bawan Allah ya rike ya yi tawakkali ga Allah kuma ubangiji ta Allah ya isar masa da wannan amana wannan har yayi kama da kitan annabi Musa alaihi salatu wasallam ko mahaifiyarsa da ta saki a fati ta je ta jefa shi sai tawakkali ga Allah kuma aka fice shi a bakin koyi to kaga yanzu irin wannan amana tana da wahala kwarai da gaske to dama a ƙarshen duniya za a ɗauke amana alama ne na tashi alƙiyama sabon manzala sa suma suka ce da in mun tashi mu'amala mu ba ma cewa kowa ne kaza sai an yi bincike kowa muna mu'amala da shi tafiya da ta ne za kuma in za ka yi mu'amala da mutum sai an yi bincike kar har aka da ce ai a gari kaza akwai amini kafin duniya ta tashi sai an zo ana cewa a gari kaza akwai amincaccen mutum a gari kaza akwai amini sai dai a gari a samu mutum ɗaya biyu mutum ɗaya to kaga amana ta yi kaɗan kuma ɗauke amana alama ne na wato ainihin tashi a kiyama so da aka ce mu ji tsoron Allah mu rike amana in dai ba muna so alkiyaman ta tashi yanzu ba don haka rasa ta kuma ba abun da ya rage sai tashin alkiyama don manzana ta suma ya ce dujjal ba zai bayyana ba sai an daina me sai an daina ambatonsa sai an daina wa'azi a kansa sannan zai bayyana to kaga yin wa'azi a kan dujjal zai sa ba zai bayyana da wuri ba to haka na alkiyama ba za ta tashi ba sai an ɗauke amana to rike amana ko yana sa alkiyama ta ɗan jira kenan ko saboda haka in dai ba muna son duniyar ta tashi ba sai ya kamata mu zama masu rikon amana sannan ubangiji ta'ala da ya umarni da a kafa shaida a wajen karban ka ba da bashi sai an yi shaida kuma ana son a yi rubutu in an rasa aka ce a yi jingina tare da Allah ta'ala kuma yana cewa ka da dukiyar fi sabilillah ka ba fi yi. wannan yana nuna mana yadda shari'a take kula da dukiya yadda take tsare dukiya ba a son a walakanta dukiya ko a salwantar da ita dukiya abu ne mai muhimmanci duk da ake ka bayar fi sabilillahi to amma ba ana nufin kuma ka sake dukiya har ta dinga walakanta ba a ka dinga kula da abu shi yasa zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na manna na rasulullah sallallahu an qila wa qala wa kasarati su'ali wa ibaatil mal magana sa sama ya hana kace nace shine yawan surutu ya hana yawan tambaya sannan kuma yawan tambaya mara amfani sannan kuma ya hana walakanta dukiya kamar yadda ya zo a hadisin bukhari da muslim saboda haka dukiya dole ne a tsare ta sai daga cikin abdaruratul khams wato abubuwa na lalura guda biyar wanda dole ka tsare su dole a samu din ka tsare addinin ka kar ka yadda abin da ya taba maka addinin ka ko da ko dai zawo salwantar ranka ka tsaya ka kare addinin ka sannan na biyu a samu hifzul aqli kiyaye hankali karka da hankalin kai salwanta ko ka yi shaye-shaye ko ka sha wani abu ko wani abu ko dai kai wani abu wanda zai tafiyar maka da hankali musulunci bai yadda da wannan ba sannan na uku kada ka salwantar da ranka ko yaran wani hibsun nas kiyaye rai wajibi ne dole ne ka kare naka kuma ka kare na wani shi yasa shari'a ta ce idan a garin kare naka a kashe ka kai shahada ne wanda kashe kuma ka kashe banza sannan dole a samu hibsun nasli wato kiyaye tsotso kada ka bata tsotsonka shi yasa aka haramta zina idan mace ta je ta zina ta lalata tsotso in ka je kai zina ka lalata tsotson wani za a samu ƴaƴan sheku sai mutane su zama marasa albarka sannan na biyar hibsul mali shine tsare dukiya ba a yadda a wadakanta dukiya ba ba a yadda a cita da barna ba ba a yadda a ki kulawa da ita ba don abu ne mai muhimmanci falala ne na ubangiji ta ala ba bayan sa inda za ka rike ta ka kula da ita za ta kai ka aljanna yanzu yanzu sabon manzo Allah sai sama masu kuɗi suna ciyar da su fi sabilillah wanda har talakawa suka kawo ƙaran sojin manzo Allah sai sama suka ce ya rasulullahi zahaba alud dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada da darajoji yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwali suna sallah irin yadda muke sallah suna azumi irin yadda muke azumi dan abun da ya rage na dukiyarsu suna bayarwa fi sabilillah mun ko bamu da abun da ya rage sai manzala sun ya to bari in ba ku wani abu wanda in kuka yi shi ba wanda zai kamo ku alada sai wanda ya irin wannan idan an gama sallah ta farilla ku yi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 sai ku cika tadarin da la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu da ala kulli shay'in qadir idan kai wannan babu wanda zai kamo ka lada a wannan ranar sai wanda ya irin wannan sai suka je suka kama yi masu kuɗin sai suka ji labarin ga irin lakanin da aka ba su su ma sai suka je suka ci gaba da yi in an yi sallah sai kuma su yi irin wannan tasbihin kuma gashi suna sadaka sadaka ne suka sake komawa wajen manzala sa suma suka ce rasulullahi yan uwan mu tan nan fa sun ji labarin wannan fa'idan da aka ba mu su ma suna yi manzala sa suma me yace musu yace zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falalan Allah ne yana ba wanda ya ga dama dukiyar kenan amma ba ta zama falalan sai in kana sadaka da ita kuma sai in kana ibada irin na talakawa sai ka zo ka wuce talakawa ne ka wuce talakawa lada saboda haka idan Allah ya baka dukiya sai ka tsare ta karka walakanta ta karka sarwantar da ita wala tusrifu inna Allah la al musrifin kada ku dinga barna kuna almabozaranci Allah ta'ala baya son masu masu almabozaranci to idan mutum ya tsare dukiyarsa, to yana bin shari'a ne ba wai wato ainihin rowa ne ko wani abu ba akwai ciyarwa fi sabilillahi wannan a same ka da shi akwai taimaka yan uwa akwai taimaka miskine akwai taimakawa kuma marayu da sauransu da gajiyayyu amma ba a ce kuma ka dinga banzantar da dukiyanka shikenan kana ganin dukiya ba wani abu bane dukiya wani abu ne wajen Allah subhanahu wataala falala ce don an rike ta yadda ya kamata za ta kai mutum aljanna sai Allah ta'ala ce la yukallifullahu nafsan لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ubangiji ta'ala ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan ayan da ayan da take kafinta wato daga amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbi zuwa karshen wato suratul baqara ana ce musu khawatimu suratul baqara wato ayoyi ne masu daraja sune ayoyi guda biyu da aka cike wato suratul baqara da su wanda ubangiji ta'ala ya sa musu falala hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim daga Abdullahi bin Abbas ya ce muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da shi akwai jibiri. Ya ce sai muka ji karan wani abu a sama wani abu ya yi kara ba mu san menene ba sai malaika Jibril sai daga idon sai zuwa ga sama sai yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadha babun qad futiha min as-sama'i ma futiha qattu yace wannan wata ƙofa ne aka bude ta daga sama ba taba bude wannan kofar ba duk saukan da mala'iku suke yi ba ta buɗe wannan kofar ba sai a wannan ranar aka buɗe shikenan sai ga wani mala'ika ya sauka ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abshir bi nuraini ta kuma lam kuma nabiyun qabla ya ce kai albishirinka da wasu haske guda biyu wanda aka baka wanda ba a ba wani annabi irin wannan haske biyu ba wato kai kaɗai ne a cikin annabawa aka baka irin wannan haske guda biyu shine sai yace fatihatul kitabi wa khawatim suratul baqara wato sune suratul fatiha da kuma aya guda biyu na ƙarshe na suratul baqara daga amanar rasul zuwa karshe babu wani annabi da aka bashi ayoyi masu daraja irin waɗannan darajoji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mala'ikan yace masa ba lam taqra harfan minhuma illa utitahu duk wani harafi da ka karanta za a baka wato duk addu'o'in da suke cikin Fatiha da wanda suke cikin karshen suratul Baqara idan ka roki Allah subhanahu wataala da su Allah zai biya maka wannan bukata saboda haka babu wanda ya samu wannan gatan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanaka ne ya tabbata a sunan na Tirmidhi manzon Allah sama yake man qara al-ayatayn min akhir suratul Baqara fi laylatin kafatahu duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu na karshe na suratul baqara a diri da daddare to sun isan masa mana za su kare shi daga dukkan shari to da haka yana daga cikin abubuwan da ake karantawa in za a kwanta a karanta amana rasulu zuwa karshen baqara in dai ka karanta su to sun ishe ka su baka kariya za su kare ka daga dukkan wani shari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Allah zai baka kariya albarkacin karanta wayannan ayoyi da kai na karshen suratul baqara kuma hadisi ne ingantacce a cikin musnad da Imam Ahmad da isnadi ingantacce manzo Allah sai kuma yace uditu khawatim surati al-baqara min kanzin tatal arshi lam yutahunna nabiyyun qabli manzo sai yace an bani ayoyi na karshe na suratul baqara daga taska daga wata taska ne a karkashin al'arshin ubangiji ta wato a wani sito ne a karkashin al'arshin Allah aka dauko ayoyin nan guda biyu na suratul baqara aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace babu wani annabi kafina da aka bashi irin waɗannan ayoyi ni ne wanda aka fara bawa irin waɗannan ayoyi haka na hadisi ya tabbata a sunan da Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfi amin anzala minhu ayatayn fakatama bihima surat al-baqara wa la yuqra'ani fi darin thalath layalin fayaqrabuha shaytan Allah ta suma yace Allah ya rubuta wani littafi kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu biyu sannan kuma ya saukar da ayoyi guda biyu wanda ya cika ta suratul baqara da su ba a karanta wa'annan ayoyin a wani gida dire uku face shedan ya sace wannan gida wato in dai an karanta sau dire uku a dire aka karanta wa'annan ayoyin to shedan ba zai kusanci wato ainihin wannan gidan ba saboda haka waɗannan ayoyin suna da muhimmanci ubangiji ala ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsora wa rai sai abin da zai iya wato duk abin da kaga aka tsora maka to an ga zaka iya ne idan ba zaka iya ba Allah ta'ala ba zai tsora maka Allah subhanahu wa ta'ala baya tsora mutum abin da bai zai iya ba laha ma kasabat duk abun da ka aikata na lada da ka samu wa alaiha maktasabat abun da ka aikata na zunubi kuma zunubin yana ne yana jiranka rabbana la tu'akhidna ya Allah karka kama mu in nasina in mun yi abu da mantuwa ko mun bar wani wajibi da mantuwa aw akhdana ko kuma kai kuskure ba mu aikata aikin yanda ya kamata ba ko kuma muka kuskure muka aikata wani nan abu na haramun Allah ta'ala karka kama mu da wannan kuma ya zo a hadisin muslim duk wa'annan addu'o'in ubangiji ta lana cewa qad fa'altu na aikata haka rabbana wala tahmil alaina isran ya la karka dora mana wani nauyi na shari'a kama hamaltahu ala alladhina min qablina kama yadda ka dora wa inda suke kafin mu abu mai wahala wanda ba za mu iya ba rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah karka tsora mana abun da ba za mu iya ba a shari'ar musulunci wa'fu mana kamana afwa waghfir lana ka gafarta mana warhamna ka jikan mu ka tausaya mana anta maulana kai ne bidintan al'amuran mu fansurna alal qawmil kafirin ya Allah ka taimake mu akan mutane waɗanda suke kafure mu jigal ba akan su bangiji ta Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa Allah baya tsora mutum sai abun da zai yi wato duk abin da Allah ya ce maka kai a shari'ar musulunci za ka iya ne Za ka iya ne shi yasa aka ce kai don Allah bai zai tsora maka abin da za ka iya yi ba ba ka iya yi ba shi yasa malamai suka kafa qaida la taklifa illa bil qudrah wato taklifin ma la yustata mustahil Allah ya dora maka abu ya san ba za ka iya ba kuma ya ce dole sai ka yi shi A'a. to shi yasa duk wanda yake ganin wannan addinin. addinin musulunci nan takura ne ko ya takura masa to babu imani ne a zuciyarsa don babu wani abu wanda yake takura a ciki zaka iya ne shi yasa Allah ta'ala ya dora maka sannan kuma kana cikin yi din idan ka samu wani lalura wanda zai sa ba za ka iya ba sai a ce an dauke maka wadai sawajibun bil iqtidari wala muharramu ma aftirari duk wani abu na wajibi in dai ka kasa yin sa ba za ka iya ba to sai a ce an dauke maka gaba ɗaya duk wani abu da aka haramta ya zama dole sai ka yi amfani da shi sai ka aikata shi sai a ce to an dauke maka haramci idan ba za ka iya azumi ba kwata-kwata ba an dauke maka ba sai ka samu sauki ka biya idan kuma babu abin nan ciwon naka ba mai warkewa ba ne ko tsufa ne tsufa ba a warkewa sai a ce ka dinga ciyarwa duran da aka kai azumi guda ɗaya sai ka ba da mutu ɗaya idan ciyarwan ma ba za ka iya ba sai a ce to an dauke maka azumin an dauke maka ciyarwan kuma Allah bai zai kama ka ba kai azumin ba daga da yake kullahu nafsan illa wusa to haka nan idan an haramta maka cin mushe sai ya zamana ba za ka ci mushe ba har sai me ai baraka rayuwa sai ka ci mushe baka samu abinci na halal da za ka ci ba sai ka samu mushe mushe ne ka samu sai a ce to ka gasa ka ci domin karka halaka kaga an dauke maka haramcin saboda in kai hakuri da in kai hakuri eh, in kace ba za ka ba za ka aikata wannan haramun din ba za ka halaka to shikenan wannan abin da ba za ka iya bane sai a dauke maka shi to da haka sai ka je ka ci shi idan kana jin yunwa ba mushi kuma an hana ka ka kwace wa wani abincinsa ko dukiyarsa sai ga wani shi ya ci abinci ya rage ya baka kyauta yaki ya sayar maka yaki to ya halatta ka danne shi ka kwace ka ci abincinka ka take ka ba shi ka tambaye shi nawa ne kudin abu ka ka tefa masa kudin sa ka tafi amma bara'a ta a ai tunda haƙƙin wani ne babu dama in dai zaka halaka ai shikenan to kaga kwace haramun ne zalunci haramun ne cin dukiyar mutum ba da sa ba haramun ne amma in zaka mutu ba sai ka ci ya zama maka lalura to Allah bai zai tsora maka abunda ba za ka iya ba kwata kwata sannan kuma idan abun zaka ba za ka iya shi duka ba to akwai abin da za a ce kai daidai gurgudu shine fattaqullaha masalatu ku ji tsoron Allah gurgudun ikon so da haka idan ba za ka iya sallah a tsaye ba sai a ce kai a zaune in a zaune ma ba za ka iya ba sai a ce kai aibe a kunci manzala sa sama ya gaida Imran bin Husayn bai da lafiya yace su ya dame shi ya rasulullah ya zan yi ne sallah sai ke masa salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambi kai sallah a tsaye in za ka iya in ba za ka iya ba kuma kai a zaune idan ba za ka iya ba kai a Ka yake nan ala ayi halin ba a ɗauke maka ba amma kuma an sassauta maka haka nan shi ma mushe in ka zo ci daidai gwargwado za ka ci fattakullah mastata'atun ba za ka ta haƙe cikinka ne har kai guduri ba ka ci daidai gwargwado yadda za ka cire wannan gada gadabaitar da kai din ta yadda ba za ka halaka ba a baruratu tuqaddaru bi qadariha ita lalura ana gudata ta da gurgudunta karka wuce gona da iri so da haka fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgudai da za ku iya ko matukar za ku iya to kaga shari'a musulunci akwai sauki wato ainihin a cikin sa duk abin da ka gajiya kuma sai a ce an dauke maka ya zo a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza amartukum bi amrin fa'tu minhu masalatu wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu idan na umurce ku da wani al'amari ku zo da shi matukar za ku iya ko kuma gurgudun ikon sannan idan na hana ku wani abu kuma ku hadu gaba ɗaya wato shi hani za ka iya sa gaba ɗaya dai ba za ka halaka ba amma aikatawa gurgudun ka ko abin da ba za ka iya yi ba so da haka sai a ce ka yi shi gurgudun wato ainihin wato yadda za ka iya saboda haka duk abin da ya shafi babin haramun sai kaga ana misali ne da abin da ya shafi abinci abin da za ka ci saboda haka in za ka halaka za ka iya cin mushi za ka iya cin naman kare ma in za ka halaka za ka iya kwace abincin wani ka to amma in ba shi din ba wani abu ne yau wanda za a ce in ba ka yi shi ba za ka halaka misali a ce in ba ka yi tata ba akwai da yuran da ya sa ka yi tata akwai shi ko a ce ka sha giya in ba ka sha giya ba za ka mutu akwai shi wasu malamai sun ce akwai kuma malikiya suka ce idan kashin kifi ya makale wa mutum wanda in bai wuce ba zai mutu kuma an sha ruwa bai zai wuce ba dole sai an dan kurbi giya yar kadan to zai iya wucewa to ya kurbi giya ne amma mafi yawan malai suka ce a haramun ne su sun ce sun jarraba ne wai in ka dan kurbi giya dan kadan sai kashin ya kashin ya shige ba to sauran malai suka ce a ba sai da wannan ba don manzon sun ya riga ya ce inna allaha lam yaj'al shifa ummati fi ma harrama alaiha Allah bai sanya wa warakan al'umma ta cikin abin da ya haramta mata ba duk abin da yake na haramu ba da za a iya zama magani sai dai a nemi wani magani yanzu in ka je asibiti akwai da za a yi a cire maka so da haka sai da wani magani ba. to amma za a ce yanzu a ce mutum wai in bai yi zina ba zai halaka zina ya zai masa lalura sai ai zai yi babu wannan kama kwana na aka turo mana tambaya a nan ba a karanta ta ba wai wata yarinya ne wai saurayinta ya nemi ya lalata da ita ita kuma ta taki yanzu ya shiga wani hali yana kwanciya asibiti marai a hannun Allah yanzu ya za ta yi ta zo a bata fatawa kenan ta je ta yi zina da shi kaga wannan ƙarya ne ƙarya ne ba yadda za a ce mutum ya halaka saboda bai sadu da mace ba ba wannan ƙarya ce kawai ga tambaya ma kila kirkiran ta mata ne to saboda haka ba akwai abubuwa duk asalin haramun lalura ba ya shiga su sai dai a babin bangaren abinci kawai wanda in baka ci ba tabbas wannan kam wato ainihin za ka halaka sai dai kuma in tilasta maka aka yi in an tilasta maka kuma shi kenan an ɗauke maka wannan wannan ba yin ka bane dole ne aka sa ka kai wannan abun abu ya fi ƙarfinka ka iya kokarin ka za zaka kauce hanya baka kauce ba ubangiji subhanahu wataala yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abun da wato ainihin zai iya wannan shi ke nuna maka addinin musulunci addini ne mai sauki manzo Allah sai suma yace inna dina yusrun wa lan yashadda dina abin illa ghalabahu addinin musulunci mai sauki ne ba wanda zai tsananta addinin musulunci face addinin ya da shi sai dai kai ka tsananta a kanka ko dai ka ɗauki abin da ya fi ka saboda rashin ka. sai ka ɗauka haka abin yake sai ka je kai ta shan wahala kai ta shan wahala maimakon ka tambaya a gaya maka akwai sauƙi cikin abun amma kai baka tambaya ba ka yi aiki da istihadin ka ko jahilci ko kuma ka jahilci abun ma gaba da saboda da ka duk mai shigar da kansa kunci a cikin addinin musulunci to ya sani cewa bai bi hanyar shari'a bane shi yasa ya shiga wannan kunci amma ba ma wai abun da zaka ba zaka iya ba ko abun da zai baka wahala wanda ya wuce al'ada shari'a musulunci yana dauke ba ko da abokai kana ga zaka iya don da niyan ne na lada zaka yi musulunci sai ce a shi bai yadda da wannan manzon sun ya ce alaikum min al'amali ma tudiqun fa inna allaha la yamalu hatta tamal ku dauki aiki abinda za ku iya manzon Allah ya ga igiya a masallaci wannan nawaye wai wacce ne take kiyamul laili idan ta gaji sai ta rike wai in ta ji za ta faɗi kenan ta tsaya ta tsaya za ta faɗi sai ta rike manzo Allah ya ce a ji a tsinke igiya a tsinka ta ku dauki abun da za ku iya na aiki iya gurgudun da za ka yi kar ka je ka jefa kanka cikin wani wato ainihin damuwa saboda haka musulunci bai sa mutane a cikin kunci ba ubangiji ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a addinin ku sai dai in ka jahilci abun to fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun duk lokacin da kaga wahala ta kai to ka tambayi malamai za su gaya maka akwai sauki a cikin al'amari yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana so muku sauki ne ba wahala ba yuridu Allahu an yukhaffifa anku Allah yana son ya sauƙaƙe muku ne ba wahala ba wato Allah ta'ala ba yana son ya wahalar da mu ne da wannan addini ba sam mu yi ne yadda za mu samu lada ka ɗauka daidai gwargwado yadda wato ainihin za ka iya duk abin da aka tafi da shi kan ilimi to akwai sauƙi a cikin al'amari in ka ga mutum yana takurawa kansa yana takurawa kansa sosai to akwai jahilci a cikin al'amari wani ya zo ya bar Manza Allah sassama suka yi ban da shi shekara guda sai bayan shekara sai ya dawo manzo Allah sassama ya ga ya lalace ya rame ya rame ya fita hayyacin sai ce ah ba kai ne ka zo ba rabai ce shi ne ya ka dawo haka yace ai wallahi tunda na tafi azumi nake har yanzu shekara guda ina azumin bila manzo Allah ce la saba man sama dahara duk wanda ya azumi shekara bai azumi ba aka kushe wannan azumin nasa dan ya dora wa kansa abin da me fi karfin sa ya dora wa kansa kaga ba zai iya ba wasu ibadun sa ba ba zai iya ba iyalinsa sa ba bai da nishadi a rayuwarsa zai ji addinin ya takura masa ko sai dinga bin a takure karfin sai ya kare yanzu ko kafara kai na wata biyu a jere wallahi sai kaji karfin ka ya kare sai ka ji karfin ka na riguwa na riguwa sai ka tausaya wa kanka bane da naka yi shekara baka sha ruwa ba baka ci abinci ba da rana kaga wannan ya matsa wa kanka to haka nan musulunci shi baya son takurawa ka dauki abunda wato ainihin zaka iya akwai ka'idodi na fiqhiyya wanda aka gina su a karkashin irin waɗannan ayoyi ka'ida ta farko la taklifa illa bil qudra ba a tora mutum abu a shari'a sai in akwai iko idan ba ka da ikon abu ba za ma a ce kai ba ko da wajibi ne sai a ce an dauke maka wannan abun kai kuma haka nan al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wahala yana jawo sauki so da haka duk abun da ka kasa yin sa ko in kai shi akwai wahala sai a ce an sauƙaƙe maka sallan nan a tsaye baka da lafiya za zaka galabaita za a jijiya za ta dauke sai a ce don Allah kai a zaune a zaunin ma zai gagara kai a kwance in motsa kanka ma da wahala da radani sai a ce ka dinga ketta idon ka kai ruku ka dago ka tafi sujjada in ya gagara kai sallan a zuciyarka kawai gashi kai ka kai a ka dago a haka ka gama sallah haka nan azumi idan ka dauke shi ka labaita, ka shiga cikin wani hali wajibin ka ne ma in kaga zaka halaka ka ajiye azumi dole ka yi kuma in a halin tafiya kake tafiyan tana da wahala to ka ajiye azumin shi yafi alkhairi akan ka yi shi ba kokari bane manzala ta sama ya ga wani mutum an ana halin tafiya an zo an ruku a kansa ana masa fifita yace menene wai azumi yake har ya baji azuma ana masa fifita manzala ta sama yace laysa min al jurri siyamu fisa baya daga cikin da'ayin azumi a halin tafiya wato in ka kai irin wannan halin to yin azumi kuma ba da'a ne a wuri ka ba ka sha din shi yafi inna allaha yuhibbu an yu'ta rukhatuhu kama yuhibbu an tuta azaimu Allah yana son a zo wa saukin ta in yayi sauki kamar yadda yake son in ya wajabta abu kuma dole ka je ka yi shi so da haka duk abun da yake ya shiga kunci da wahala sai a ce al-mashaqqatu tajlibu sayyi wahalan tana jawo me tana jawo a sauƙaƙe shi in ka tambayi malamai za su baka amsa idza baqa al'amru tasa'a wa idza tasa'a baqa idan al'amari ya kunci sai ya fadi idan kuma ya fadi to sai da ya kunci idan ba za ka iya yin sallah a tsaye ba kai a zaune lokacin da ka samu lafiya kuma dole ka kai a tsaye in kai a zaune baka da sallah saboda wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku yi sallah kuna masu me ku tashi ku yi sallah a tsaye kuna masu shiru shi yasa mata masu ciki ku sani sai eh, fa idan wahala ta kai wahala za ku sha ba wai mace mai ciki kawai shi kenan ta ce bari ta sha azumi a tunda tana da ciki ba wai wasu sun ce mata za ta ciyar ba wani ciyarwa rama azumin zaki kuma baraki ki sha din ba ma sai in kina jin hajijiya ko dan na motsi kina shan wahala wanda ta wuce al'ada na azumi to nan ne aka halatta miki ki sha azumin saboda al-mashaqqatu tajlibu al-kasir wahala ne take da sauki sannan in kin gama ko sai ki dinga lissafin wanda kika sha bayan wata ramadana kuma sai kirama so da haka sai in an shiga wahala sannan ake samun me ake samun sauki wato ainihin wato na shari'a ubangiji ta'ala ce laha ma kasabat duk abin da mutum ya aikata na lada za a bashi lada wa alaiha ma kasabat duk abin da ya aikata na alhaki kuma za a rubuta masa alhaki wato in kai aikin lada za a baka ladan kuma ba za a tauye maka ba inna allaha la yadhu mithqala zarra. wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azim Allah baya zalunta mutum ko da da kwayan zara in kai kyakkyawan aiki Allah da zai hana ka ladan ba kuma in kai kwaya ɗaya zai ninka maka har zuwa goma har zuwa saba'in har zuwa ɗari bakwai har ma fiye da ɗari bakwai kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan lahama ma kasabat abun da rai ya aikata shine za a ba shi ladan wato wani ba zai aikin lada ba kai kuma a baka shine wa allai salil insani illa ma sa'a mutum bai da wani abu na lada sai abun da ya aikata ba za ka tsaya na kana wani abu wani da ya aikin lada kai a baka ladan ba wani ya ce to bari maka bari maka sallar azhar ka huta bari maka azumin ramadana ka huta bai yiwa to da haka kowa aikin sa shi ake bashi ladan sai dai idan mutum mutuwa yayi aka wani aiki na nafila Allah ya bashi ladan wannan ladan zai je amma da ranka Allah bai zai dauke maka wajibi ba to da ka wajibin da Allah ya tsoro ma ya tsora maka dole ka ne ka yi shi ai inda wani na dauke wani da sahabbai sun dauke wa manzo ta sama saboda tonsa da suke amma har jihadi yana zuwa yana ganin kyallin takobi a kanka har an karya masa hakorin an fasa masa kansa a wajen jihadi inda wani yana dauke wani aiki sai su dauke masa su ce zauna a gida kawai su za su tafi jihadi ba wanda ya dauke masa so da haka babu mai dauke maka aikin ka na wajibi kuma wani ba zai je aiki a dauki ladan a baka ba Lahama ma kasabat wa an laysa insani illa ma sannan kuma wa alaiha maktasabat abunda ka aikata na mummunan aiki shine za a baka alhakin sa wato ba za a dauko laifin wani ba kuma a baka zaidu ya ji ya laifin sa kai baka sani ba kawai shi kenan sai a zo a yaba maka laifin a nan duniya ne ake yin wannan sharri sai wani ya je kashe wani sai a zo a lankaya maka wani ya je fashi da makami ko sace kudin wani sai a zo a ce kai ne ai ta fama a rufe ka wani zai shekara goma yana gidan yari kafin a gano cewa ba shi ne wannan laifin ba to amma a lahira babu wannan Allah ta'ala ya sani ya sa an rubuta ba zai wani ba zai laifi a zuwa tsora maka ba wala tajru waziratun wizra ukhra laifin wani baya shafan wani kwata kwata iya laifin ka shine zai shafe ka to kowa ya ji tsoron Allah ya aikata abin da ya zama wajibi a kansa babu mai maka sai kai sannan kuma ka kaurace wa haramun abinda ka aikata nan yana nan yana jira ayan da tafi ba da tsoro a cikin alqur'ani inji malamai shine faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara in ka aikata alkhairi ko ba zarra ne zaka ga sakamakon sa ranar kiyama to haka nan kuma in ka aikata sharri ko ƙwayan zarra ne zaka gan shi ranar kiyama to kaga duk abin da kake na alhaki ana nan ana ta rubutawa ana nan ana ta rubutawa saboda haka bala'i ne da masifa kake tarawa kanka sai ka ji tsoron Allah ka dinga tuna irin waɗannan ayoyi inna rabbaka da bil mirsad ka yana nan a madakata abinda ka aikata nan zaka je ka same shi kuma ya maka hisabi Allah ta'ala ce rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana ya Allah rabbana ya mahalicin mu la tu'akhilna kada ka kama mu in nasina in muka yi mantuwa aw akhtana ko muka yi kuskure in muka yi mantuwa shine kamar a ce akwai wani abu na wajibi wanda muka manta ba mu yi shi ba Allah karka kaba mu da shi yanzu misali zai iya wa wata ranka manta ba kai sallan isha ba kuma ba za ka tina ba har abada har ka mutu ka saba sallan isha a masallaci a kan lokaci wata ran sai kai tafiya ko wani uzuri ko bacci ko menene sai ka manta ba kai sallan Isha ba kaga in ka tina da safe za ka rama ba akwai wani baka tinan ba har abada har ka mutu baka tina ba to Allah ba zai kama ka da wannan duk wani abu na wajibi wanda ka manta baka yi shi ba to Allah ta'ala bai zai kama ka da wannan sai dai in ka tina ba kai ba idan ka tina kuma wajibin ka ne kai don manzo Allah sallama ya ce man nama ani salati aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa innahu la kafarata laha illa zalik duk wanda ya manta bai yi sallah ba ko yi bacci bai yi ba dole ya rama in ya tina don ba ta da wani kafara in ba wannan ba so da ka in ka tina ana nan ana bin ka bashi dole karama amma baka tina ba Allah ya dauke wa al'umman nan mantuwa gaba daya haka nan kuma idan ka manta ka aikata laifi abu ne haramun sai ka manta cewa haramun ne sai ka aikata shi Allah ba zai kama ka da shi ko kuma abu ne haramun baka sani ba sai ka aikata a bisa mantuwa to wannan ma Allah ba zai kama ka da shi so da haka ko dai ka bar wajibi da mantuwa ko kuma ka aikata haramun da mantuwa ubangiji ta'ala ba zai kama ka da wannan ba sannan au ahdana ko muka kuskure ba mu yi daidai ba a aikin wajibin akwai wanka kuskure sai zama sallan nan baka yi ta daidai ba idan raka'a ku uku kai ka sallame ko raka'a biyu ka sallame ka kama hanyar ka katabi ba mai tina maka idan akwai wani kusa da kai zai ce a raka'a biyu ka sallame ba idan ka zo ka bi liman bayan yayi raka'a biyu ko uku sai ka dauka ka cika sallah ne in akwai wani kusa da kai zai iya tina maka in babu kuma ba mai tina maka kuma ka manta gaba daya Allah bai zai kama ka da wannan raka'a ɗaya ko biyu da baka karisa ba saboda me saboda ainihin kai kuskure a cikin me a cikin sallanka haka ne in ka bata wani abu ko ruku'u ko sujjada a bisa kuskure baka gano ba ubangiji ta'ala bai zai kama ka ba ko kuma ka je ka saba wa Allah ta ala bisa kuskure ka zo ka samu wani abu a kwano sai ka dauka zuma ne sai da ka sha kawai a sai giya ne baka sani ba Allah bai zai kama ka da wannan ba duk abin da kai aikata a bisa haramun Allah ta'ala baya kama ka da shi bisa kuskure ne ka dana kibiyan ka zaka harbi barewa kana farauta ki kibiyan sai ta zarce ta je ta harbi wani musulmi ya faɗi ya mutu Allah bai zai kama kai sai ka kashe rai da gangan ba mun kuskure kai duk abin da yake na kuskure ne ubangiji subhanahu wataala baya kama dan adam da shi Allah ta'ala ya dauke wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan addu'a ya tabbata hadisi ingantacce na sahih muslim kowace addu'a nan in an yi ta Allah ta'ala sai ce qad al nayi hakan ne wato na dauke muku kuskuren ku da manzon sannan mantuwa da kuskure kuma babu wanda baya yin su kowa da kowa yana yi ba wanda ya wuce mantuwa da kuskure har manzo Allah ta sama yana yi yakan manta bai yi abu ba har sai an tuna masa wata ran ya manta a sallah bai yi wani abu ba a sallah sai sahabbai suka ce suka tunatar da shi cewa ga abun da baka yi ba rasulullah kai rakkanu a sallan ka sai ce inna ma ana basharun mithlukum anta fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne irin ku an sa kamata an sauna ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa idan na manta ga Allah ku tunatar ta dani so da haka manzo yana mantuwa yana kuskure amma baya sabon Allah da ganganci baya yin ganganci so da haka yace in na manta ku tunani ku tunani wannan shi yake nuna manzala sa sa mutum ne sai dai bambancinsa da sauran mutane shine ya fi su daraja ana masa wahayi shi annabin Allah ne kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ni mutun ne irin ku ana mini wahayi shine bambanci na da ku to masu cewa manzala ta sama ba mutum bane wannan jahilci ne ba magana ne ta ilimi ba amma Allah ya faɗa manzala sama ya faɗa cewa shi mutum ne shi yasa yake mantuwa shi yasa yake yin wani abu da kuskure daga baya gane gyara inda ba mutum bane ba zai yi wannan ba so da haka manzala sai mutum ne kamar kowa sai dai ya fi kuma sauran mutane daraja gaba daya cewa ba za ka ce manzala sama mutum bane to wannan jahilci ne da bid'a a cikin addinin musulunci ba gaskiya bane domin Allah ya fi ka shi halicce shi kuma ya fi ka sanin sai ce mutum ne manzala ya fi ka sanin kansa yace shi mutum ne yana mantuwa in ya manta a tina masa so da haka an daukewa al'umma manzala sa sama mantuwa da tinawa abin nan mantuwa da abin da ya shafi kuma wato kuskure da kuma tilastawa al-qata'u nisyan wal ikrahu asqatahu ma'budun ar-rahman Allah ya sanar mana da wannan kuma ya zo a hadisi inna Allah wa ba'a ummati al-qata'u wan nisyan wa mastukrihu alayhi Allah ya dauke al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta musu so da haka idan aka yi abu da kuskure Allah bai zai kama ka da shi ba amma fa inna wajibi ne dole sai ka raba shi ka idan kai abu da da mantuwa Allah bai zai kama ka da shi ba idan kai abu da tilastawa aka tilasta maka sai ka sha giya Allah bai zai kama ka da laifin aka tilasta mace aka yi zina da ita Allah ta'ala bai zai kama ta da wannan laifin ba duk abun da dole aka saka in ba haka ba za a halaka ka ubangiji ta'ala bai zai kama ka da wannan wannan hadisi isnadin sa da'ifi ne amma kuma ayan nan tana goyon bayan sa hadisin wato ainihin ibnu majah ubangiji ta lace rabbana la ta rabbana wa la tahmil alaina ya Allah karka tsora mana isran wani nauyi na ainihin shari'o'i kama hamalta wa alal ladina min qablina kamar yanda ka tsora shi akan wanda suke kafin mu wato Allah karka tsora mana irin shari'o'in da ka tsora wa yan baya wanda abun ya musu nauyi ya zama wahala mai tsanani ko da za mu iya dai amma abun in yana da wahala Allah ka ɗauke mana shi kuma Allah ta'ala ya ce ya ɗauki. da a can baya idan mutane suka saba wa Allah ta'ala ba wai kai zaka ce astaghfirullah kai nadama da niyan ba za ka sake ba ka bar aikin ka ce astaghfirullah shike na Allah ya yafe maka mu a wannan al'umman amma a wancan al'umman sai a ce ku kama kashe kanku ku kama kashe kanku kawai da masu laifin da marasa laifin sai su kama kashe a kama yaki sai a kakkashe masu laifin shine tuba saboda haka in ka ja kai zina kai wani laifi kawai sai a zo a kama yaki kawai faqulu anfusakum ku kashe kawunan ku kuma dunin ka ne ita ce kawai hanyar tuban ku to amma mu sai aka dauke mana wannan kana kunci akan gadon ka in kai nadama ka tuba kace astaghfirullah ubangiji subhanahu wataala sai bi tuban ka sannan daga cikin shari'o'in magabatan idan najasa ta taba jikin riganka to ba wankewa za ka yi ba sai dai ka yanke wajen sai ka sa reza ko almakashi ka yanke wajen ka sai dai kai facin wurin amma mun kuma ba sai ka sa a ruwa ka wanke idan najasa ta taba jikinka kuma zaka kawo dan dutse ne kai ta gogewa kai ta gogewa har sai wurin yayi jini to shine ka tsarkake najasan kenan mu koya zaka yi ruwa zaka zo ka sa idan ka zo fitta zakka zaka raba dukiyanka hudu ne gaba da kashi daya idan kana da miliyan hudu miliyan ɗaya zaka ba in ka da miliyan ɗari hudu miliyan ɗari zaka ba mu kuma ba arba'in zaka kaza ka ba da kashi daya arba'in saboda haka ga akwai bambanci kenan idan ka da miliyan kudu nawa za ka bayar kenan dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu za ka bayar kwata-kwata so kuma miliyan kudu miliyan ɗaya za ka bayar ka kaga akwai sauki a cikin al'amarin su to amma mu abin mamaki a kasa arba'in din a bada kashi ɗaya ta gagari a goma in dukiyar mutum ta yawa sai kaga ya kasa cirewa sai kaɗan wanda Allah ta'ala ya yi musu rahama a 'yan kasuwa su suke cirewa amma da yawa a 'yan kasuwan mu ma akwai wanda ba sa cire zakar Allah ya sauke to za kashi hudu ne zaka bada kashi daya yanzu kuma kashi 40 za ka kasa za ka kasa ka bada kashi daya ubangiji ta'ala yake Allah kada kada ya tsora mana irin waɗannan abubuwa masu nauyi wanda wato aka tsora wanda suke kafin mu Allah ta'ala yake nayi haka ne hadisi ya tabbata cin sai muslim Allah yake qad fa'altu wa riwaya na'am na aikata yasa zuwa hadisi bu'istu bil hanifiyati sam'a an aiko ni da addini miƙeƙe wanda yake mai sauƙi, addini manzala sa suwa mai sauƙi ne kai ba haka san sauƙin sa ba sai ka karanta addinan da wato ainihin suka gabata sannan ubangiji ta ce rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata lana bihi kada ka tsora mana abun da ba za mu iya ba nan ma Allah ta ce na wato kar ka tsora mana shari'o'i manya manya wanda suka karfi mu kar ka tsora mana masibu da bala'i wanda ba za mu iya ɗauka ba iri yadda wasu aka mai da su alhazir saboda sun saba wa Allah kar su yi su ranar asabar kar su kama kifi ranar asabar suka wani dabara sai su yi tarko ranar juma'a shi ke na ran asabar kifi ya shiga ranar lahadi su zo su cire suka yi wa Allah wayo Allah mai da su birrai da aladai kananan nasu duk suka zama birrai manyan manyan su ko suka zama aladodi alade so da haka Allah ta'ala karka tsora mana wannan kaga shi yasa manzo al'umma manzo Allah ta samu Allah Allah ba alakar da su to ubangiji ta Allah yake dukkanin wannan yace yayi ba zai tsora musu irin wannan ba kar ya jarrabe su da wasu bala'i da wasu ibtila'o'i da masifu kada abin Allah ya jarrabe su da abin da ba za su iya ba ubangiji ta Allah yace kasfa aduna aikata ya amsa musu wannan sai kuma suka ce wa'fu anna ya Allah kai mana afwa wa ghafir lana wato kai mana afuwan zunubanmu wa gafir lana ka rufa mana asiri kar a gane muna yi ko mun yi warhamna ka tausaya mana kada nan gaba kuma mu sake anta maulana kai ne majibincin al'amarin mu wato anan abubuwa ne guda uku wanda dukkan wani mai zunubi yana bukatar su abu na farko ka roki Allah ta'ala ya maka afuwa tsakaninka da shi ya yafe maka wannan laifin shine fafu annan na biyu kuma ya rufa maka asiri kar ya kunyata ka a gaban jama'a domin ubangiji ta'ala in ya ga dama ya yi maka afwa amma kuma zai kunyata ka a gaban jama'a sai asirin kai tauni cewa kana wannan laifi kamar an ce ya gafarta maka ya rufa maka asiri kenan ya rufa maka asiri kai kayi abunka Allah bai tona maka asiri ba sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ya yafe maka wannan kana bukatan wannan domin dan adam da a ce zunubansa a sarari suke wallahi wani ya da kai ko sallama bai zai maka ba ko sallama to amma yawanci laifuffukan mu a sirrance muke yi shi yasa ake ganin mu mutanen kirki wannan ba karamin rufin asiri bane ba wanda baya laifi amma galibi a sirrance ne in ka fito waje sai a dinga ganin ka mutumin kirki amma a boye kuma ba san abin da kake ba shi yasa idan aka zo aka yi ka cewa kai mutumin kirki ne bawan Allah ne manzo Allah ya ce kai addu'a ka ce Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun wa ghafir li ma la ya'lamun waj'al li khayran mimma yadhunnun ya Allah karka kama ni da abin da suke faɗa karka kama ni da abin da suke faɗa ya Allah ka gafarta min abin da ba su sani ba na laifukan da nake yi kai kana laifi haka zo ana yabonka ba sai Allah ya kama ka ba to ya Allah ka gafarta min laifin da nake wanda ba su sani ba da sun sani da ba za su yabe ni ba kuma Allah ka sanya ni fiye da yadda suke zato in zama ina da alkhairi fiye da yadda suke tsammani to shi yasa kowane dan adam rufin asiri ne ya zama da ba a san me yake yi ba wani ya yace ilahi la tu'azzibni fa inni muqirrun bil ladhi qad kana minni yazunnu an nasu bi khairan wa inni la sharru an-nas illa ta'fu anni ya Allah mahalicina ka ni ina yadda ni me laifi ne Allah karka kama inda laifi ne yace mutane suna tamanin wani ina da alkhairi zato suke yi amma ni na fi kowa sharri kowa akwai abin da yake akwai laifukan da yake amma ya samu rufin asirin ubangiji sai kaga abin bai bayyana ba amma da za a manna masa abin abokinsa wani ya zo kaucewa zai yi wani ya ce ya man sakarta ma'ayibi wa makalibi wa ja'alta kullan nasi kal ihwani wallahi law alimuka bi asrirati la basalama alayya man yalqani yace ya wanne rufa mini asiri ya lullube zunubaina da aibubbuka na da laifuka na yace wallahi da mutane sun san zunubai na birri da yadda zuciya na take wallahi sun haɗu da ni ko sadama ba za su mini ba to da ka rufin asiri ne dan adam yana buƙatar wannan shine neman gafara din kenan a rufa ma asiri a nan duniya a lahira ma Allah ya ce to kamar na rufa maka asiri a duniya na rufa maka a lahira je kana gafarta maka abinda mutum yake fata ke. na biyu kuma ya roki Allah ta'ala ya kare shi kar ya afka irin waɗannan laifuka laifin da kai a bayan Allah ya kare ka shine warhamna din kenan Allah ka ji kanmu kar ka sa mu sake fadawa cikin wannan laifuka anta maulana kai ne majibincin al'amuran a gare ka muka dogara ya Allah idan baka jibinci al'amarin mu ba za mu sake fadawa cikin wannan laifin ba za mu kai labari ba saboda al'amarin la haula wala quwwata illa billah wato babu dabara na kaucewa sabon Allah babu karfi wajen da'awa Allah ta'ala sai da me sai da ikon Allah sai da taimakon Allah subhanahu wataala sannan fansurna alal qawmil kafirin ya Allah ka taimake mu akan mutane kafirai mu ci galba akan su da hujjoji sannan kuma mu ci galba akan su a wuraren yaki wato a wajen yaki mu ci galba akan su in mun zo muna tattaunawa mu ci galba akan su kuma Allah ya amsa wannan addu'an sabon manzala sun ci galba akan kafirai a yakin badar da yakin ahzab sun batattake su an kafa daula wato ainihin ta musulunci a shekarar da ta gabata a lokacin da muka zo rufe tafsiri mun yi bayani a wani babban fili wanda shi mai girma gwamnan adamawa alhaji muhammadu umaru jibril da bindo ya siya mana ko kuma a lokacin ya saya din ya ba da wani kuɗi miliyan goma sha biyar bai cika ta ba to ya cika wannan alkawarin ya sayi wannan filin a miliyan ashirin da bakwai wannan filin kuma miliyan ashirin da miliyan ashirin da biyar fili kuma da ƙarin miliyan biyu wanda muka fara aiki to ne muke son mu gina wato ainihin ta musulunci wanda kuma za mu gina babban masallaci za mu yi laburi wato da tafai na addinin musulunci da wanda taro kuma har makaranta ma insha Allah muna fatan mu yi a wajen to a yanzu dai an kafa a sati na gina ainihin shi masallacin juma'a din a nan layin barikin wato ainihin sojoji Ana cikin garin Jimeta saboda haka dukkan mai bukatan sanya jarinsa sadaqatul jariya kofa a bude take saboda haka in kana bukatan taimako zaka taimaka ko da kayan aiki siminti rodi yashi grabu da sauransu ko kuma da kuɗi akwai akawun da aka buɗe wa ainihin wato masallacin zan karanta akawun nan ba din shine 0001878310 guda uku say one, say eight, say seven, say eight, say three, say one, say zero. So na suna accounting ni bango community to madmos. Ni bango community to madmos. Sannan kuma a jaris bank ne aka buɗe wato account. So dukkan me bukata zai iya tuntuba in ma bai rike aka nan ba ba insha Allah za a samu waje yan uwa wanda ake harkar tafsiri da su za a iya bashi ya sa ainihin wato jarin sa a ciki muna so za mu gina babban masallaci na juma'a da kuma wasu abubuwa a wuraren wanda daidai zama santa ne cibiya ce ta yada wato ainihin addinin musulunci muna roƙon ubangiji subhanahu ta'ala ya taimake mu da kuma dukkan waɗanda ainihin wato suka taimaka kuma kafin gwamna ya kai wannan fili na miliyan 27 akwai wani bawan Allah Abdulrahman Tukka wanda ya mu fili a wannan wajen kyauta wanda shi ma fili ne na miliyoyi kuma muka haɗa da wannan wato fili da aka saya din kuma yanzu aka mu fara gini kofa abu da take dukkan mai bukatan wato taimakawa fi sabilillahi domin ya samu sadakatul jariya sadakan da ko da bar duniya za a ci gaba da wato ainihin bashi ladan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh